بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littayen muktasar khalil muna shahi na 170 muna akan daras ka gane? to mu zo shehu halilu ya ce muna magana a kan hajji wa inna ma ya aqidu bin niyyati wa in khalafa halabzuhu wato ka sani shi hajji yana ƙulluwa da niyya ko shi ko umra wa in khalafa halabzuhu ko da ko labzi ne ya saba kamar ya ce niyya hajji sai niyya umra to sai zuwa aiki abinda aka zuciya shi an karba muna tare wala dama kun babu jini ya ce wala dama babu jini don wannan saba da an kai saboda akwai abinda aka yi gaba mu zo har ma da haddi ta inganta wa in bi jima'in koda da mutum na tare da iyali ne yana ga miƙati yana tare da iyali sai ce na waitul hajja wa a haramtu bihi lillahi ta'ala eh, ko kuma labbaik allahumma hajjan yayi nan da an ka ce wa in bi jima'in ya yi harma da haji amma haji ya zan fasidi amma dole a wuce da shi a cika shi haka nan kuma ba ɗaya biya kuma ba da hadaya shi ya riga an shiga an shiga ba a hitowa wa inda jima'i har ma da hajji tana tabbata ma ƙaulin wa fi'ilin ta'allaka bihi ko ba gani ba tare da ƙauli da fi'ili waɗanda sun karataya ga wanda an mai niyya da haji ko umra nina na akwai talbiya in yana tare da bahari akwai takalidi da ish'ari ta'allaka bi mu zo to shi wanda an mai harma shin da ya harma bayyana ya bayyana ma a harama bihi aw Abahama ko ya ɓoye bai bayyanar da abin da ya harma da shi ba duk da ya harma ta inganta eh? ya bayyana ya ce labbaika Allahumma hajjan da firaji kenan ko labbaika Allahumma umratan wa hajja rani kenan ko labbaika Allahumma umratan shi a bayyana awa abhama ko ko ce labbaika Allahumma nuskan shiga cikin ibada kawai to in yayi haka ni aka ce ayi amma ya juya shi ga hajji Ido ya shi mubhami to kenan ifradi zai sai juya shi ga hajji haka mallan ya ce kuma juya shi ga hajji wujuban na kai amma dai shi ko mallan sai ya ce wal qiyasu liqranin amma abin da ake yafi in ana son a yi haɗa ya zuwa shi da kirani domin shi an makan miya duk nuskai ni ɗin ya game su ya game umra ya game hajji to idan mutum ya zo harama bayan ya yi harama wa in nasiya in yammance da abin da ya harama da shi shi ya yi harama da haji ko ya harma da umra zai matu ko ya harma da kirani fa kiranun to wannan kirani na sai aikata aiki ne in dai mutum ya mace mini su kirani za a yi in kana can mutu ya gaba da fatawa ya ce na rasa gane abin da ya harma da ya kace su kirani za ka yi Uh-huh. <laughs> haka ba karanta sai ba ka mai taho a ya ji karatu amma dai bai gane karatun ba kirani wurawar hmm. hajja wa bari aminu faƙat hmm. ya yi niyya da hajji lokacin aiki ne shi hajji to in ya ƙare wani wani karatu ne ko wabare aminu wa ya kubuta gare kawai shi hajji ya kubuta gare shi kawai babu wani abu da a tare da shi illa ya kubuta daga hajji ina misali ka a bara da auta mata'a kamar inda mutum ya tasbihi na fa hmm. in yayi niyyar hajji ya ƙara shi to ya kubuta gare banda umra ka hi kamar inda ya shakka shi mai harma shin a abrada ya harma da hajji mubradi shi ɗai auta mata'a ko ko ya harma da umra in ya ƙara shi hajji daga baya to wannan haji ne shi ma wa abin nan awo wagga shakka ita eh, an kai misali da wancan ka ta koma gaji to mu zo to ka ji fa nan ne ka walaga umratan alaihi walaga umratun alaihi idan mutum ya yi harma da haji sai ya yi harma da umra ya yi harma da haji sai kuma ya harma da umra to wannan umrar da ya harma da ita an yi jifa da ita ba ta da ƙarfin da ta ka tsayawa tare da haji shi aka rasu mana shekarun jiya wanda zai kira ni zai ce labbai kallahuma umratan wa hajja don umra rauni gare ta haji na iya shiga cikinta amma in an kai harama da haji to haji umra ba ta da ƙarfin shiga ciki ne da an yi haka nan to umra an yi lagau da ita an kaɗi da ita ba ta ƙulluwa saboda raunin gare ta wutahi sai hajji sai ni kamar inda mutum ya harba da haji sai kuma kowa ta harba da wani haji na biyu to wanda da ya da shi na biyu an juhar shi ina misali kamar wanda ya haji ga shekara an samu tsayo arfa da shi amma ba a samu dawafi da sa'ayi bai samu dawafi da sa'ayi bai dawo gida duk zaman da zai yi gida yana nan cikin harma da hajji. ya ta halulul asgar amma bai ta halulul akabar ba to in an ka tahir shi da nan in an ka zo miƙa ta yau harma da hajji, ulgiya ba karɓi wannan harma ba sai an ƙara wanga suna nan da aiki ne bai gama ba muna tare da kuwa ina misali abin da aka ilgaye da shi

wannan wannan shi kenan ya riga ya karkare ibada ta wanda an dafa gare shi yanzu kuma ko hukuma wanda aka kuma dauka wata wannan ne mawzala to mu zo muna magana da wanda ya sani ya sani tun da gira shi karatu tun da karatu tun da shi karatu Ah. a'a kai amma da karatu ƙasa wanda ya yi ta tahalluli asgar bai yi akabar ba to magana hajji ya ɓaci gare babu shi sai dai fidiya ko kuma laihukuka in ya dawo gida duk zaman da zai da iyali ne so amma Allah na ya kai dole ya nisanci iyali ne amma babu illa shi aski babu illa shaho turare makaruhi ɗaya na in mutu ya ta haluri asgar wa halla lahu kullu shay illa nisa wa sai. wa kuri haƙimu komi ya halatta gare in ban da mata da farauta turare sannan makaruhi na saboda haka duk abin da zai yi mu'amala da iyali ne so am Allah na zai amma magana hajji ya ɓaci babu in ya sai abin da an sama ne ɗawaji da sa'ayi in yi su ya gama sai ko ba ya ci gaba da abin da zai hmm? wani aski ya aski na tuntun ko wani aski ya gida wa komi hmm? eh. wani, a ah. a ah. wata ƙona kuma wace umra a a to da yake da aiki ne ko da yake nan gida cikin matsala a hajji yake hmm. haka ya samu ne biya kudin umra in ya sosai ya wuce kai dama ya sai na cikin eh hmm. Hmm. yan askara na bari in iskar in suna bari yan eh, shi dawo shi koma har ma shi koma eh? ba sai wuce baka ka san abin da ka magana yanzu in ya riga ya shigo jidda da fasfodi ne ga aljihu ya gama abin da yake zai koma komawa sun ka gane zai taya to in ya da sun ka gane shi shi na ce ma'ai suna bai in dai jidda iya fa zai na to sai in suna bai ya yi to mu zo karatu ina na wa rabbuhu wala ga rabbuhu in mutum ya riga ya shiga aikin haji to ko ya ce ya kakkaɓe shi ko bayan ya gama aikin banza na bai kakkaɓu ba ba a rabu swara na tulfirani al'alifa na tulfirani mu zo karatu wa fi ka ihrami zaidin taraddud shin to yana yiwa mutum ya zo ga miƙa ce ce a haramta ma a haram bihi fulan ko kuwa sai ya yi da abin da yake so domin da mu'az da abi musa sun samu haka lokacin suka daga yaman ko suka zo manzo Allah sallallahu alaihi ya wuce da sun ka zo miƙa sun ka ce sun shiga aiki da duk abin da manzon Allah shiga dashi sun ka iske manzon Allah makka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sawwabar da abin sun kai sai dai ya jujuya haramomin su amma abin da sun kai annabi bai zarge shi ba to shi yasa su malaman fiqh sun ka ce idan ka kulla da abokinka kace za ku ifradi sai ya rige ga Madina ko da ka ahama ya hito yawo makka babu waya baka san harma wata iri ba sai ka tauni kace kace duk abin da wani ya harma da shi da shi saboda annabi ya canza harma shi aliyu ta koma haji ta abi musa ya bashi ya walwalar umra kaga jawahiru kaga jawahiru wani tara dudu to kajiya su mutu asirin sun yi tara dudu a cikin shirar hukunci daga malaman da suna gabace mu eh, eh, halashin haka wasu cikin su hani amma abinda an ka dogara shi magana farko halashi ya ce da gare shi abinda a cikin sayil bukari ashe gashi nan na haraman nan na aliyu da abi musa radiyallahu ta'ala anhuma ji yashin lokacin sun kada daga yaman sun kace a haram na da ma a haram bihin nabi sallallahu alaihi wasallam kai hilalin nabi hmm. manzo Allah ce ya daidai amma annabi ya umarci aliyu yace ka canza harmar ka juyar da harmar ka ta zama haji da ka gargado hadaya na'am ya umarci aba musa ya juyar da shi umra don bai gargado hadaya ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ifradi yayi wannan shi shine kauli asafu eh taradudi ka ka yin da taradudi ya hito ne <laughs> la a mutaakhirina to shi ba eh hmm. ai shi aka so sai kai ya bari kurabu wala ya kai ya bari kurabu inda ka shiga shiga wato babu matsala mai aiki na hajji amma masu gama da karatu bisa hanya ba su gane haka ba gane ake har sauƙi gare sai an shiga wani sarƙaro da mutum a gane hmm, to zo karatu wani duba ifradu na yi maka daras shi ya yi da to